ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب محل محل أهل مكة بالحج والعمرة ke babin da ke bayanin inda mutanen maka za su ɗau haramin yin hajji ko umra. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة صلى الله عليه وسلم عن كربونة عبد الله بن عباس الله يكرم سيدايتي إن النبي صلى الله عليه وسلم للي من زن الله تيرا دا أمينشن الله سيدنا كبتا أغريش وقتل أهل المدينة ذا الحليفة ya saka zalhulaifa ya zamo mikatin mutanen madina wali ahli shami juhfa mutan sham kuma juhfa wali ahli najd karnal manazil mutan najd kuma inda ake cema karnal manazil wali ahli yaman ya lamlam mutan yaman kuma aka saka mikatin ya zamo ya lamlam to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya tabbatar da haka ku mutanen gari kaza ku mutanen kasa kaza ga inda za ku dau mikati ku mutanen kasa kaza ga inda za ku dau mikati sai ce hunna lahunna waɗannan mikatoci mikatin da aka saka wa mutanen waɗannan kasashe shi ne wajajen ne su waliman ata alaihinna min ghairihinna haka kuma duk wanda ya je yin aikin haji ya biyu ta waɗannan kasashe mikatinsu ne zai zamo mikatinsa misali mutumin Najeriya ko mutumin Afirka ko mutumin Yamal ko mutumin kowane ne ya je aikin haji da saukan ka jidda aka ce a ba makka za a shiga ba sai an je Madina to ka huta ka fita cikin sabani na daukan mikati a jidda sai ka je Madina ka ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka je kai manzon Allah salati kai sallah kai manzon Allah ziyara kai salati kai sallah a masallacin manzon Allah gwargwadon yadda Allah ya hore maka to duk sa'an da zaka dawo duk sa'an da zaka shiga makka daga mikatin mutanen madina din kai ma za ka ɗauki harami shi ke nan kati ta cikin sabani sawa'an ko ina ka fito don mikati mikati mafi tsawo shine mikatin mutanen madina shine manzo Allah yake hunna la hunna ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد العمرة من أراد الحج والعمرة duk wanda ya nufi yin aikin haji ko umra nan zai ɗau mikati in ma ka biyo ta mikatin ka sauki sai ka ɗauki mikatin ka sauki ko ko a'a ka bi ta wata ƙasa cikin ƙasashen da manzon Allah ya saka musu mikatin to kai ma wannan lokacin ba za ka yi aiki da mikatin kasar ka ba sai ka ɗauki mikati daga inda wannan kasar da manzon Allah ya ayyana kamar mutum zai fito daga Sham ko zai fito daga Najd ko zai fito ya zamana ta Madina zai biyo sa'an nan ya bi hanya Makka zuwa Makka to sai ya ɗauki mikati daga mikatin mutanen Madina haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa man kana duna zalika sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ke zaune inda kafin a kai mikati ma'ana daga inda kake zuwa makka babu wani mikati sai manzo Allah ce inda kake nan za ka ɗau mikati فمن حيث an حتى أهل مكة حتى أهل مكة من مكة من الله صلى الله عليه وسلم يتيا هر من مكة دقا مكة ذات أو هر من ين aikin haji. dangane da masu tambaya ina ne mikatin mutanen Najeriya mikacin mutanen Najeriya ba za tunda ba ta kasa za ka bi ba ta jirgin sama kuma mikatin ya dace da daidai sama ta kan ruwa za ku bi an ce masu jirgin sama kowane jirgin sama suna fada sai dai ba a lura ba ko in ba a damu ba amma an ce suka kai suna cewa saura minti biyar ko minti goma akwai wurin mikati ko da turanci ko da ba ko da arna ne masu gamin jirgin an ce suna fada yasa babu wani babu wani rikici da sun ce saura minti biyar ko minti goma sai kai kirdado ka kintaci misalin wannan sai ka dauki harama in ya zamo zai wahala kafin ka ce ka ankara zai shige to wannan lokacin dab da minti uku minti in ka dauka sai ka sai ka sai ka yi kabbara ka labbaika allahumma labbaika saboda cewa in kai jinkiri za a wuce ya zamo zai wahala kenan to in ya zama kuma to wannan an ce babu damuwa waɗanda suka ce ba a san mikati ba ba a sani aka ce ba su damu ba ne amma duk waɗanda ke jan jirgin sama suna faɗa suna cewa an kusan mikati shi yasa kowa ya mai da hankali in ba a kula ba hukuma alhazai su tuna mutane su tunasarwa masu jan jiragen sama باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة يتي باب انك بيان ميقات متان المدينة بذات لو هرما حج وبذات لبيك اللهم لبيك حجا فوق عمرة با سي انسون كي ذي الحليفة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الزهفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wa yuhillu ahlul yamani min yalamlam an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuhillu ahlul madinati min hulaifa mutanen Madina in sun kai zulhulaifa ana ce da shi abaru ali hanyar da za ku bi zuwa Makka akwai alama an maida wajen gahawa wajen sauka da gidaje duk sa'an da ka kai wurin kowanne lokaci ne a cikin kwanakin eh, kwanakin shekara za ga mutane wurin wanda za shi umara in lokacin hajji ne ma za ka ga mutane cike a wurin kowanne lokaci har a dawo da daga aikin haji yasa wannan ba koyi ki ba da an kai wajen shine ake daukan harama abinda ake nufi da daukan harama cewa labbaik allahumma labbaik hajjan ko umratan ko hajjan wa umra wa ahli shami min al-juhfa mutaikin kuma daga juhfa wa ahli najd min qarn qala abdullah sai abdullah dan umar yace wa balagani ya iso min naji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuhillu ahlul yaman min yalamlam shi iya abin da ji kenan amma ya ji an ce manzon Allah ya wakata ya ce mutanen yaman su dauke harami daga yalamlam su dau harama daga yalamlam babu muhalli ahli shami yace babin da ke bayanin inda mutanen sham za su dauki harama قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجهفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمحله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها كما حديث دي غباتا يتي أبن دي أبن دي أنا لفظ دي بمبتا وهن لهن ولمن أتى عليهن وتيت من غيرهن يتي من غير أهلهن kamar hadisin da ya gabata manzon Allah ya saka ma kowa haji bada inda bada inda in ka kai ba za ka tsallake shi ba sai ka dauki haram sai kai akwai akwai maji tsakanin harami da ihrami harami abinda ake sayarwa harami wannan zanin da ake rufawa ko amma daukan harar ihrami shine ce ka labbaika allahumma labbaika to in mutum ya tsallake ya keta haji ya wuce ni mikati bai dauki harami ba fa sa'an daga baya zai dauka aka ce sai ya fidiya ba wanda yace idan ka ke tare ni ka ce hajjin ka ya bata wa'ansu mutane ne kadan ba ba ma wanda ya faɗi wannan wa'ansu cewa ma su yayi amma zance mafi inganci shine Abdullahi dan Abbas dan Abdul Abbas yace man taraka nuskan falyuhriq dam duk wanda ya bar wani aikin haji wanda yake ana iya gyara shi da jini yace sai ya yi fidiya babu muhalli ahli najd yace babin da ke bayanin mutan najd ina eh, ina za su dau haramin yin aikin hajji ko umra قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم يتي عن كربو دغ سالم دان عبد الله دان عمر دغ mahaifin sa yace manzon Allah ne ya sa wannan wurin inda za su mutanen Najd yace ina mutanen Najd shine قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محل أهل المدينة ذو الحليفة ومحل أهل الشام مهيأ وهي الجهفة وأهل نجد قرن قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه wa muhallu ahli yaman ya an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yake na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda muhallu ahlil madinati zul inda mutanen madina za su dawo haraman aikin haji ko umra shine zul hulaifa wa muhallu ahli shami mahaya shine ake ce da shi juhfa wa ahlu najd qarnul manazil qala ibn umar radiyallahu anhuma za'amu sai abdullahi dan umar yace suna riyawa suna faɗa cewa amma fa ni ban ji da kunne na ba suka ce manzon Allah ya kara na mutanen Yaman yace su ma ya lamlam za su dauka duk duk sa'an da zaka zo ka bada riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda kaji ko gani yadda kaji haka zaka faɗa in baka ji daga harshen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wa'ansu suka ji sai ka ce wa'ansu sun ji an ce kaza kaza kaza kaza saboda kada ka faɗi abinda baka ji ba kai rudar da mutane cewa kai kaji babu muhalli man kana junal mawaqiti to waɗannan inda Allah ya saka ya faɗa inda mutane za su dau harama duk waɗanda suke za su taho daga inda kafin su kai wurin akwai mitati to waɗanda mazaunan inda suke garuruwansu ba shi cikin mikati yaya za su yi sai su fita su koma mikati ko ku a'a inda suke za su dau harama aka ce inda suke za su dau harama قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أمر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجهفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة to mahallu shahid na Imam al-Bukhari shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faman kana dunahunna famin ahlihi wanda kuma yake koma kafin a kai eh, inda yake a mikati na baya garin su ya ya an tsallake mikati to fita zai yi wurin mikati aka ce a'a daga inda kake gidanku ko bukkanku ko ƙauyenku ko zamanku inda kuke daga nan zaka dau ma sai ka kama hanya zuwa makka amma in ka fita daga garin ku kuma ka je wani wuri kada ka ce sai ka tsallako ka zo inda mikatin da manzon Allah ya saka musu nan kai ma za ka yi hatta inna ahla makkata yuhilluna minha mutan makka a cikin ƙwaryar makka za su dau harama to in ya fita ya je madina ziyara fa zai zo masa haji zai dau harami daga mikatin mutanen madina قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجهفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة باب ذات عرق لأهل العراق المسلمين قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حظوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق akan wannan riwayar sayyidina Umar kenan yayi an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace lamma futiha hazanil misrani yayin da aka bude yayin da aka bude birnayen ah, basara da kufa a cikin kasar Iraq atau umar umar sai mutanen basra da kufa suka zo wurin sayyidina umar faqalu sai suka ce ya amiral mu'minina ya kai shugaban mu'minai ya kai shugaban mu'minai inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama hadda li ahli najd karnan, lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa karnal manazil ya zamo mikatin ahli mutanen najd wa huwa jawrun an tariqina shi kuma ya bauɗe daga hanyar mu kauce yake bauɗe yake in muka ce hanyar da muka biyo sai mun je wurin dau harama to zai zai za mu sha wahala wa inna wa in wa inna in aradna shaqqa alaina in muka ce mun taho daga hanyar mu za mu yi aikin haji ko umra lalle sai mun bi sai mun biya ta karnal manazil mu dau harama yace zai muna wahala فقال سيدنا عمر يتي انظروا حذوها sai ku kalli menene yayi daidai da karnal manazil daga nan zai zamo mikatin ku misali manzo fa hadda lahum ta irq da aka bincika sai aka ga za irk. irq ne ya dace da ya lam karnal manazil sai ya zamo za irk. irq ne a inda mutanen Iraq za su ɗau haramin haji ko umra to akan haka wayansu malamai sai suka tattauna ma'ana in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga inda yake mikati kai kuma za ka biyo ta wani wuri kafin ka bauɗe ka je wurin inda manzon Allah ya haddada za ka sha wahala to yaya za ka yi aka ce sai ka kalla misali kai da'ira haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa nan shine mikati kai kuma ka kullo ta nan sai ka kalla ka gani menene zai daidai da wancan din inda manzon Allah ya mikati sai kai ma ya miki ya zama shine mikatin ka to shine su malamai suka ce akwai wani mikati da manzon Allah ya haddade shine mikati wanda ya fi kusa da dukkan mikatai zuwa zuwa Madina kamar zuwa Makka kamar shine mikatin mutan Yaman suka ce zango biyu ne ko marhala guda biyu ne to sai suka ce da ake za a yi da'ira sai a ga jidda ta yi zo dai jidda ita kuma jidda aka ce daga jidda zuwa makka ita zango biyu ne marhala biyu sai wannan malamai suka tattauna suka ce da za a saka da'ira a yi misali ga inda mikatin mutanen madina shine mikatin da ya fi tsawo ga mikatin mutanen kaza ga mikatin mutanen kaza karshen mikatin daga shi sai makka babu wani mikati suka ce da za a auna nisan shi zuwa makka ya yi daidai da nisan jidda zuwa makka sai suka ce me zai hana a dauki mihrami daga jidda to daga nan suka ce za a iya dauka amma wani suka ce tun da kai ka fito daga nan ne afirka ta yamma ka tsallake mikatin ka tun da tsallake mikatin ka kai ba ka biyo hanyar da ba mikati bane kai ka biyo hanyar da akwai mikati amma tsallake mikatin kai shi yasa sai kai hadaya ko sai kai fidiya babu قال حدثنا عبد الله بن يوسف mutane suna ta cewa to wayanda suka je haji shekaru da suka wuce ba su sani ba sai an je da a dauki umara a dauki harama menene hukuncin hajjin su hajjin su yayi iya duk zance mafi tsanani da aka fada cikin ketare mikati aka ce sai kai hadaya ba wanda yace dan ka ketare mikati hajjin ka ya baci abinda in baka same shi ba ba haji shine arafa alhajju arafa sa'annan tawafil ifada rukuni ne sai an yi tawafil ifada amma dan sauran jifan shedan na kwana uku dan sauran eh, tawafil wada'i dan sauran wa'annan duk wa'anda ya wuyata aka saka wani yayi abinda za ka yi shine fidiya kawai ko hadaya amma hajjin ka yana nan amma har mutum ya sakaci aka eh, arafa ta wuce shikenan sai bari kuma Allah ya kai قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء بذي الحليفه فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsayar da abar hawarsa ya ya durkufa da ita ya kwantar da ita a bilbafha'i a bizil hulaifa inda ake cewa batha'a daga zil hulaifa fasalla biha sai manzo Allah ya salla daga Zulhulaifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya gina masallacin Madina ya san fifikon da ke cikin masallacin Madina amma sai ya tsallake ya zo inda aka ce wurin ne mikati sa'an nan ya dauki harma sai sai ya zo wurin ya aje a bar hawarsa sa'annan yi sallah sai Abdullahi dan Umar kuma an ce kusan ya fi dukkan sahabbai fi kwadayin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ya ga manzon Allah yayi sai shi ma yayi har wata rana suna tafiya za su makka ko suna dawowa sai maulansa na fi suka ga ya sauka wani wuri ya ya tsuguna baya jin tsari sai ya taso suka ce yaya ne ne ya faru yace mun taba shigewa nan wajen da kuke gani manzon Allah ya sauka ya tsari wurin yasa tunda na ga manzon Allah ya tsuguna wurin muka kai ko bana jin tsari shine ni ma shine ni ma na je na tsuguna dan in koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ce kana Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma yaf'alu zalika haka ce shi ma haka yake aikatawa babu khurujin nabi sallallahu alaihi wasallama ala tariqi shajara yace babin da ke bayanin manzon Allah fitar manzon Allah sallallahu alaihi daga Madina in za shi Makka daga tariqu shajara hanyar bishiya da ke hanya zuwa Makka yake fita in zai dawo sai ya shigo wutar wata hanya da ake cewa mu'arrad in zai fita hanyar da zai bi daban in zai dawo zai bi wata hanyar kusa da wannan amma wancan amma ba wannan hanya ba wannan hanyar ba nan zai kwana gashi gari in aka wayi gari sai shiga makka a inda ake ce shajara shine wata hanya ce da take kusa da masallacin masallacin zulhulaifa nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fita in za ya je haji ko umra in aka dawo kuma ya shigo ta wani wurin قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجره ويدخل من طريق من طريق المعرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في مسجد الشجره واذا رجع صلى بذي الخليفه ببطن الوادي وبات حتى yusbiha an karbar ga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fita daga hanyar shajara bishiyar da ke wurin masallacin Zulhulaifa wa yadkhulu min tariqil mu'arras in ya zo kuma sai ya shigo wata wata hanyar da ake ce da ita mu'arras at-ta'rifu huwa al-mabitu fil layl in aka iso da da yamma ko da daddare sai su sauka a yada zango nan in sallar magruba ce in isha ce ayi sallah manzon Allah ba zai bar a tashi a shiga Madina ba sai gari ya waye sai su kwana nan in gari ya waye rana ta fito sai a kama hanya a shiga Madina da safe dama sunna sai mutum ya tafiya ya dawo a cikin dare sai ya kwana wani wuri ko masallaci da ko unguwa ne kafin in aka wayi gari sai shiga aka ce menene hikima ce hikima suka ce saboda kada ka zo cikin dare ka tarar da wani hali ko ko ka tarar da matarka cikin wani hali da ba ba da ba ka su ba zai ja hankalinka ba duk mace duk sa'an da mijinta ya tafiya ba ta son yin ado ba ta son in ka zo ka tarar da ita cikin wani hali sai ka ta amma ba lallai bane in ba za ka iya ba ka dawo da daddare sai ka shiga gidanku ba wanda yake haramun wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana idza kharaja ila makkata ya kasance ya zuwa makka yusalli fi masjid shajara zai salla daga a cikin masallacin shajara wa idza raja'a salla bi in ya dawo sai salla wurin dhil hulaifa bi wadi a cikin kwari wa bata ya kwana can hatta yusbiha har sai in an wayi gari nan ayari jama'a a tashi a cikin madina Babu قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك وان cikin kyawawan tabi'un addinin musulunci waɗanda manzon Allah yake koya musu duk saboda duk wani abin da zai kawo maka shakka ko riba ko kwanto ko wani abu sai manzon Allah ya ce sai a daɗe wannan sharrin sa'an saboda a samu zama lafiya kai da iyalinka ku zauna lafiya duk sa'an da ta san ka fita kai tafiya ba ta san sa'an da za ka dawo ba sa'an da za ka dawo dawo in ta sani ta san lokacin da za ka dawo shine sai ta jiran ka a gida shine ta yi ado shine ta tarbe ka amma in ba ta san lokacin da za ka dawo ba sai ka zo ka tarar da ba ta gida ta je unguwarsu ko ta je wurin gwaggonsu ko ta zauna ta jira ta jira har ta ta soma ko gajiya take bara ta je wurin yatta ko yar uwarta ko gidansu ko gwagwata ko wata da je ta dan da kewa ta dawo da zuwa ka da bata farkon abin da shekar zai saka maka cikin zuciyarka shine ina wata take me ya faru ne ashe haka take kullum da dare yayi tare watakila wannan dare shine kawai ta fita amma kan dan ya saka idan ya saka ya saka ya saka muku barna tsakanin kai da matanka shikenan dama aka ce ke babu abin da ya fi so a cikin rayuwa kamar raba aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hadisi sahihi cikin sahihi muslim cikin kitabu wa kana arshuhu alal ma'i wancan ayat tana magana ne game da Allah amma an kawo manzon Allah ya kawo hadisi yace iblis da yamma kamar war haka hajjar yanzu haka yana nan manzo Allah ce sai ya dora sa kujeran mulkinsa akan ruwa dama da safe da aka waye gari yana da rundunai waɗanda suke yan daba yan tauri waɗanda yake aikan su je su yi barna yan fashi da makami mabarnata kowa da safe sai ya ba. sai ba ka gan aka in kaje in kaje bariki da safe ba shi ne ba kowanne za shi aiki ko da yamma to shi ke dan nashi ba zai ba yana aiki ba zai aike su je ba yana rarraba su ne kamar yadda ake barikin sojoji ko su je su kare lafiyar mutane a'a shi yana raba su ne su je su yi barna da yamma war haka sai je da kujeran mulkinsa akan ruwa sa'an nan shi dukkan ku kowanne a cikin shi zai kawo rahoto aikin da ya je yayi iblis yana watakila yanzu haka yana nan zaune wannan iblisi wannan da ya aika zai ce ai yau ba dama na sawa ne ya je ya sha giya zai ce baka yi komai ba ya na sawa ne ya kashe wannan ya ce na sawa ne ya kashe wani zai ce baka yi komai ba na sawa ne ya yi kaza duk abubuwa na barna kowa sai fada yayi hajji duk farnasi amma hajji muke da iblis sa bai kwanta ba sai karshe sai ya daga hannu ranka ya dade kenan ko ai yau da na shiga gidansu sai da na sai wani ya sake wacce ko wacce ka fita sai ce kai ne ka kai ne kai abin da ake so ma'ana kai kai kai ka cancanci a yi ma promotion kenan duk abuwa wanda ya shaji wanda ya kashe wanda ya yi ruwa duk barnan da aka yi iblis ya san sun yi barna abin da yake so amma har yanzu ba a faɗa masa abin da zai sa musu marra sosai fiye da sai na karshe daga hannu ai da na shiga gidan suwa ne da wace sai da ya saki ta ko sai da ta fita yace anta anta anta kai ne kai abin da ake so su kai ne kan tsara kai ne kaza kai ka cancanci promotion shi yasa duk sa'an da matsala matsala matsala ko nan tantance ta tashi a cikin gida sai kaga Ni jin shedan ya biya toshe masa zuciya idan ma ya toshe mata zuciya kuna kaunan juna kuka daura aure kuna zaune cikin jin daɗin ku da rayuwa da wani abu kaɗan ya faru sai ga kowa ya yi sama wannan ya yi sama wacce ta yi sama ba mai ji kalma ɗaya tana fitowa kuma shi ke nan kowa ya shiga halaka sai ya waye gari da ita ba abin da yake so duniyan nan ko ta waye gari da ta koma wata gidan ba abin da take so to me ya kai me ya zafi lokacin da kai sama kowanne a cikin ku ba komai bane iblis ne ya san kika fita wannan gidan kin halaka ya san ka saki ta ka wahala shine sai zai fata wannan to kuna zaune halal abinci in ka bata ka samu lada kasa kuka sadu da juna ku samu lada sai zai raba wannan alherin sai kuka rabu watakila saki na uku kenan ko ko na ɗaya ko na biyu dama da ayyuka na ɗaya sai a tattara ta ko ta tattara kayan ta ba za ta zauna gida ta yi aida ba sa'an nan kuma sai ya tashi yana yawon bai iko yana samun kafa to mutanen unguwa su ma sun gaba zaura ta zo wannan shi ma yana so wannan shi kenan kina ta yi. ba wanda ya matsa ka to a wannan lokacin sai ga ana so a sadu da juna ko kaka to shi sai barna ta faru to abin da Iblis ke so kenan wacce ta fita wacce ta fita wani ya fita wani wani ya fita wani gashi kuma kasa an ce ba auren zaure ina za su sai barna ta tashi Iblis ba abin da yake so sai barna ya san waɗannan al'umma ba inda za ta tana barna matukan tana barna tana fasikanci tana zalunci tana sabon Allah madaukakin sarki daima shi murna yake ya san bukatar sa ta biya dama da Allah ya la'ance shi sai ya roki Allah arziki yace rabbi anzirni ila yawmi yub'athuna yanzu ya san babu makawa ya riga ya la'antu to arzikin abin da yake so kada a kashe shi a bar har karshen rayuwa ya je kasar da wannan ma'ana duk yadda za a yi kafin shi ya shiga wuta sai ya samu jama'a waɗanda za su ga tare da shi shi yasa duk sa'an da mas'ala ta tashi a rinka yi ana la'akari da addinin musulunci ana tunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya tafiyar da rayuwar al'umma yaya aka tafi tsakanin matan sahabbai da da mazan su duk sa'an da kaji kai zafi din nan ka tabbatar da shedan ya kama ta kullum ka zai saka ka halaka duk sa'an da kika ji kin zafi din ba za ki zauna ba za ki tafi sai kin fita sai kiga duk duniyar nan ba inda kuma kike son ki da kanki kika ce za ki fita kuma yanzu kina roko kina neman ki dawo ba hali kai da kanka ka sake ta sa'an nan kuma yanzu kana babu mace da kake so a cikin duniyar nan sai ita waye ya saka ku a cikin wannan ban da ke ta sai ke ta babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama al-aqiq wadil mubarak babin fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wadil aqiq waji ne mai albarka قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول انه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بواد العقيق بواد العقيق يقول اتاني الليله آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة an karbo daga abdullahi dan abbas a yace inna sami'a umar radiyallahu yaqul ya ji sayyidina umar radiyallahu anhuma yana cewa سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول yace sayyidina Umar ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wadil aqiq yana cewa yana fadar cewa ataniyal lailata atin yace mai zuwa ya zo min mala'ika kenan min rabbi daga ubangiji na duk sa'an da wani manzo Allah ce wani ya zo masa ko yayi mafarki ko ya gani babu zancen shedan ko iblis ko rab mala'ika jibrilu ne kai tsaye babu wani abin nan فقال سيتي صل في هذا الوادي المبارك كي صلى أكتم ونن قري من البركة وقل أمرة أمرة في kace umra a cikin aikin Hajji. sallallahu alaihi wa sallam ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da'iman komai yake Allah yana aiko mala'ika jibrilu yi kaza bi kaza zauna taki abin wahayi ma yantiku anil hawa in wa illa wahyu قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤي وهو في معرة بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له انك بمصحاء مبارك مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيف يتهرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وقت من ذلك wane mutum masu matukan koyan sunnar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam duk abinda wane ya ga manzon Allah yayi inda ya ga yayi fama yake yi yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi wa manzon Allah istijraki ko ya kauce hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an karbo daga Salim dan Abdullahi ya karbo daga mahaifinsa Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu ru'iya wa huwa fi mu'arrat yace an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana cikin mu'arrat hanyar da muka ce yana tafiya in zai shiga Makka din zai shiga Madina bi zil hulaifati bi badil wadi a cikin cikin kwari din kila lahu sai aka ce da shi innaka bi baqa mubarakatin sai aka ce da shi kai kana wuri mai albarka wa qad anaqa bina salim yatawakkal bimuna yace salimu maula abdullahi dan abdullahi dan shi ma sai don kusar da taguwarsa yana neman inda Abdullahi dan Umar yana kirdado yana son ya samu ya ga inda Abdullahi dan Umar shi ba yake durkusar da taguwarsa yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi sun suna kenan mutabi'a eh, sunna يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد شينا كسم مسلاتي ببطن الوادي أتكن قري بينهم وبين الطريق وقت من ذلك يتي سكان سودا هنيا سكان سودا ببن هنيا أقوي سنة كسر جونا باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب yace babin da ke bayanin mutum ya wanke turaren da ya samu tufas aka shafa wa tufa ko jiki so uku قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرن النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه قال وبينما النبي صلى الله عليه وسلم بال صلى الله عليه وسلم بالجئران ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل وقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أهرم بعمرة وهو متضمخ بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أذل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغث ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل فقال أغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قلت لعطائي أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال نعم صلى الله عليه وسلم an karbo daga safwan dan ya'ala yace ya akhbarahu anna ya ala yace an ba da labar an karbo daga afa daga safwan dan ya ala shi ba a ta labari yace ya ala yace da umar radiyallahu anhu ya ala yace ma sayyidina umar arini annabiyya sallallahu alaihi wasallam hina yuha ilayhi ka gwada mini ka nuna mini ka kwatanta mini yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin da yake kasancewa in aka sau in wahayi ya zo mashi قال سيتي فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجيرانة wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jirana wa ma'ahu farun min ashabihi yana tare da wata jama'a cikin sahabbansa ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo fa qala yace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa tara fi rajulin ahrama bi umratin wa huwa mutadammihun bi tibbi bi tibbi yace ya manzon Allah me kake gani menene hukuncin wanda ya dau haraman umra ko Hajji umra shi kuma ya shafa turare a jikinsa فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كما الله صلى الله عليه وسلم يشور ساعة أن اللوكتي فجاءه الوحي sai wahayi ya zo masa matsala za ta bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sani ba ba zai ce ba sai shuru sai wahayi ya zo addinin Allah sai da wahayi duk sa'an da aka kauce ma wahayi a tabbatar da cewa imani sai ya ragu ya zo yana raguwa har a zo a rasa shi ba a sani ba addinin musulunci imanin dan adam yana da abubuwan da ke dimama shi suke dimama wannan imanin da'iman ya samu karfi shine zai hana ka fadawa a cikin halaka waɗannan abubuwa har kai sakaci da su sai ka zo kana tafiya ba ka da imani ba ka sani misali duk sa'an da ka dauko sabuwar batir ka saka ma mota kana ki buga ɗaya sai ta tashi wannan batirin duk sa'an da kake tafiya karfin batirin na raguwa akwai wayoyi da aka sa wurin janareta tana tana tana sake mai da karfin batir sai to waɗannan hanyoyin da suka bi zuwa janareta da janareta abubuwan da ke imama batir suke kara ma batirin din batirin din karfi in kai sakaci da su kana tafiya sai ba a samun cajin batir sai kaga abin da kake zubarwa ba ka mai da irin ana tafiya ana tafiya karfin batirin sai ya ragu sai ka zo in kai buga ka buga mota so ɗaya ba za ta tashi ba sai so biyu ko so uku sai ka zo karfin batirin na raguwa ba za ta tashi ba sai an tura sai ta tashi za ka yi ta aiki kuma har in ta tsaya ba za ta tashi ba in kai sakaci ba a je an gyara waɗannan hanyoyin ba ko ba a gyara janareta din ba wacce take caji batir ne sai ka ga sai ko za a zo ma a tura motar batirin ba zai tashi sai an cire batirin an je an tafasa masa ruwa an canza ko ko a'a an saka sabon batir haka imaninka kowane ne kai da sallah da azumi da haji da zakka da bin iyaye tauhidi ikin nagarta kyautata ma iyalanka bin miji cikin aure yi ma nagartin nagarta waɗannan hanyoyi na addinin musulunci duk ana ce da su shu'abul imani su ne ta farkokin imani kana da imanin ka da karfi kazar kazar kana kiyaye waɗannan abubuwa da'iman sai kana jin karfi imanin na da haske duk da wata rikici da wani rikici ya zo sai Allah ya baka basira nan da nan ka fahimci ko menene har kai sakaci cikin waɗannan abubuwa da kare na su wannan ya salwanta wannan na filin an bar su waɗannan kaza kaza an bar su waɗannan duk suna ƙara ma imanin ka karfi ne ko raguwa to sai ga imanin ka ya zo yayi rauni ana nan baka lura kanka ankara baka da imanin sai sauran musulunci baka sani ba saboda abubuwan da ke kiyaye maka imanin baka kai ba ruwanka da kyautata su sallah salloli biyar sa'annan kai nafil fili kai sallah kai azzaka ka bada sadaka kai haji sa'annan kai bi iyaye nagarta ayyuka na alkhairi duka su ne suke karfafa ma imanin ka karfi har kai sakaci cikin su ka bar wannan ka bar wannan sai kaga imanin ya zo ya dakuce sai ka zo kaga ana sabawa Allah filin wuri zuciyarka ma ba ta yin fushi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 duk sa'an da zaka ana yin abin da bai kamata ba baka iya ka hana da hannu baka iya ka tsawata yi wa'azi kai nasiha to ka bari ka bari Allah ya san cewa zuciyarka ta ki wannan in aka tsallake wannan wannan ba baka yi wancan ba sai ka zuciyar ka zo ana saba wa Allah kana gani ana barna ana musguna ma addinin musulunci ana tozarta manzon Allah ana komai sai ka baka mai kake kana kake ba abin da ya maka zafi ba ka jin zafi a cikin zuciyarka tare da cewa hularka aka zo za a raba ka da ita sai ka yi tashin hankali takalmin ka dan banza aka zo za a raba ka da shi sai kai tashin hankali motar ka aka taba ta sai kai tashin hankali amma addinin ka musulunci manzon Allah ma ta tabisa a duk abubuwa da manzon Allah baya so sai a zo ana yi kana kake kai ma kana kekkelewa da dariya da kai da wanda yayi duk da yaurin Allah فجاءه الواي sai manzon Allah wahayi ya zo masa fa ashara umar radiyallahu anhu ila ya'la sai manzo Allah ya nuni zuwa ya'ala! fa jaa ya'la wa ala rasul fa jaa ya'la wa ala rasulillahi yazo ya tarar da an rufe manzon Allah ainihin inwa haka manzon Allah yana ciki قد أذل به فأدخل رأسه سي على يشد كسا شر فانكو بكا إيه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر محمر الوجه إذا من الله صلى الله عليه وسلم إذا نعيه هكا فتاي جازر كما يدى مسيئين يتغشون حالي مينوي ميوهلا تيغا هكا فتا كنزا وهو يغش من الله نا ننفاشي يلا برناني ثم سرية عنه فأنا أكياي مسا dama duk sa'an da manzon Allah wahayi ya sauka masa aka tambayi na na Aisha kaifa yatihi kaifa tihi wahayi ya ya wahayi ya zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take wallahi ina ina ganin manzon Allah ana sauka masa da wahayi a cikin rana lokaci mai tsananin sanyi amma duk da sai ga yana zubar da gumi yana farara gumi Allahu akbar aka tambaye shi kaifa yatikal wahyu yace wahayi sai ce wahayi na zuwa mini ta hanya ta hanya ɗayan hanyoyi guda biyu wata rana sai Allah ya aiko mala'ika Jibrilu sai mala'ika Jibrilu ya zo min da kamannin dan adam ya zauna muna hira muna magana muna magana yana gama wata in san me yake faɗa wahayi ne zo kuma wane ne mala'ika wani mala'ika ne mala'ika Jibrilu ne ko da ku kuna ganin sura ce ta bihi ibn sa'id al-kalbi ko wani mutum to ni manzo Allah ya san mala'ika ne sai ya take tafi wahayi kenan manzo Allah ce wannan ya fi sauki dan adam ne zurin dan adam suka zauna suna tattaunawa wani ban tsoro yake ciki manzo Allah ce wata hanya kuma ta biyu mai wahala ahyanan ya tini misla salsalatil jar yake sai na rinka jin tsara daga ko ina fa yusamu anni sai a yaya min abin da ake ciki wa kad wa aitu ma qala na na na kiyaye abin da ya faɗa Allahu akbar wannan wahayi da yake suke zuwa manzo Allah wannan hali su ne kai kake wasa da su wurin karatun alqur'ani wurin hadisi manzo Allah addinin musulunci baka damu ba fa utiya bi rajulin fa qala ثم سرية فقال أين الذي سأل عن الأمرة sai ina wancan da yake tambaya game da umra in mutum ya dawo harama kuma ya turare na jikin sa ko tubarsa fa usiya bi rajulin sai aka zo da wani mutum fa qala aghsil at-tiba alladhi bika sai sai ka wanke turaren da ke tare da kai din salasa marratin to uku to wurin salasa marratin din nan irin waɗannan kalmomi sune ne malamai ake samun sabani wurin fahimta duk sa'an da aka ce wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani kada ka ce to wannan malami shi bai ilimi bane bai san hadisai bane a'a ya sani wurin fahimta ne nan abin da yake salata marrati sai malamai suka ce me ake rufi da salata marrati yace min kai ka wanke tufanka kai ka wanke jikinka kai ka wanke jikinka so uku ya faɗa ko ko ce min yayi ka wanke jikinka so uku ka wanke so daya so biyu so uku duk ba ya dauka فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات salasa marratin din nan in ma ana nufin ya faɗa min wannan magana ya maimaita su uku ko ko a'a yace min na wanke wannan abin so ɗaya biyu har so uku to wanda ya fahimci maimaita sai ce takidi wanda yace wanda ya fahimci an ce ya wanke abin so uku sai ce in ka wanke so ɗaya ko biyu ko biyu da rabi ne ba sai ka kai so uku to wayanda suke daukar zahirin lafazi sai suka ce sai su ce abinda manzo Allah ce kai so uku din nan in baka yi so uku ba bai yi ba sai in akwai wani dalili to shine shi ya ala yake so ya hutar da mu wanzi an kaljubba yace ka wanke so uku ka fitar da rigar da ke tare da kai wasna fi umratika kama tasnawu fi hajjatika kai abin da zaka kai cikin umrarka kamar yadda kake a cikin aikin haji qultu li asaa sai nace ma sa rawi أراد الإنقاء حين أمره أن يقتل ثلاث مرات قال نعم لكن من من ذا الله كي نجري سو أكو ينا نفهم أولك أبن حرية يفتنى كوكو آآ لم نسي سو أكو أبن دعك نفهم يدي وانك حرية يفتنى من كلمة ثلاث مرات marati za ta samu ma'ana uku za ta samu sabani uku in ma an fada ko an fada aka ce mishi ya wanke wannan abin ya wanke su uku akan haka ko ya wanke su biyu bai ba a'a ba abin da ake nufi ya wanke su uku ba ba adadin ake so ba wurin ya fita to in ya wanke su ɗaya wurin ya fita ba inda ake samun sabanin malamai Allahu kamar yadda zaka zo ka ga yanda Shehu Usman yake yabon Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Imam باب الطيب عند الإهرام وما يلبس إذا أراد أن يهرم ويترجل ويجهل yace babin da ke bayanin mu shafa turare in mutum zai dau harami kafin ya dauka da wani riga zai sa idan arada an yi harima wa ya tarajjalu mutum ya taje gashin sa ya tsaye gashin gashin sa da matsayi wa dahinu ya shafa mai a kansa ko ya daffarar da gashin sa dan in ya fara aikin haji shikenan da masu larabawa gashin su mai na da tsawo in aka damfarar da shi to har ka gama aikin haji da ki ba zai shiga cikin kanka ba duk abin da ya fadi kanka sauka zai yi gangara to haka manzo Allah yake damfarar da gashin sa talbil labbat da sha'arahu sai dan farar da gashin a shafa ai abin da za a yi